الحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات مجيب الدعوات رفيع الدرجات وهو الذي يقبل التوبة عن عباده ويعفو عن السيئات رافع السماوات ومنزل الآيات إلهنا وخالقنا ورازقنا وليس لنا رب سواك اللهم انفعنا وارفعنا بالقرآن العظيم الذي رفعت مكانه وأيدت سلطانه حدثنا عبد عبد الاعلى ابن عبد الاعلى ابن محمد القرشي البصري الثاني من بني سامة بن لؤي ابو محمد وكان يلقب ابا همام فيظهر ثقة من الثامنة أخرج حديثه أصحاب الكتب الستة. عن أمي أمي ابن أبي أمي الطويل أبو عبيدة البصري ثقة مدلس وعابه ذلك بدخول كل شيء من امر الامراء من الخارطة اخرج حديثه اصحاب الكتب السته هذا ذلك للفلاني الرجل يتكلم بعدما تقام الصلاه وثالث هو ثابت بن اسلم البناني ابو محمد البصري ثقة عامل من الرابعة وأخرج حديثه أصحاب الكتب الستة. شيء ubangiji ba wani yake na tambayi sabin gulani Gaba da hukuncin mutumin da zai yi magana bayan an kare kama ina hukuncin ladani ya kare kama neman bai yi kabbara harama ba sai mutum ya yi magana a gari tambaya wa mara bata kamar a wannan hadisi akwai karantarwa masu yawa gari ne daga ciki za mu kalli yaya magabata ya tambaye su suke ba da sannan da ne suke kafa hujja me yasa jama'a suke tambayar magabata ba ta rayuwa an ga ku mana da na tambayi sabe game da mutumin da yake magana bayan an tada kama kalliman ya gabbara haram da ni an anas bin malik har ko kenan dalili ne na cewa ana kafa hadisi da hujja da hadisin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam kan matsala idan ka tafi kenan tafiya da zai zuwa ga maganar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam gurin a warware matsalar al'umma wani abu ne manhaji ne tsayayye tabbatacce daga magana. na tambaye shi mutum magana bayan ta ne kama ba haddasa yi an anas kaga magana ta kani ibn malik radiyallahu anhu qala uqimat as-salat an taba tsaye da sallah ila zamanin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam fa'arada rajulun لرسول الله تعرض لرسول الله صلى الله عليه وسلم رجل sai wani mutum ya zo ya tsare manzon Allah manzon Allah ya kawo ne ko masallaci ai sallah sai ya tsare shi ka idan an tsaya a tsaye ma a wannan halin wannan riwaya duka ba kan magana ba yana magana hukuncin magana na ba amma shi kuma ya kawo da shi babu kana ana maganar da kudo a nan haka manzon Allah ya fito zai taho an tare kama mamun nan da sun miki zai shigo ya kama sallah fa arada da rajul sai wani mutum ya sha gaban sallallahu alaihi wasallam fa abadahu saboda biyan bukatar su koma magana da yake manzon Allah sallallahu alaihi wasallam sai zai manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ba'da ma uqimatis salah bayan an tsaya sallah wani ne menene cikin wannan hadisin manzo Allah ya yi magana bayan an tare imama wannan mutumin ma ya yi magana bayan an tare imama ba ba dai ba magana su muke mana Allah ya yi sallan wannan kuma ba yi jiddan tunda manzo Allah sallallahu alaihi wasallam shine kowa yake gudu yin sallah bai ba ba ga wani mutum ya kare manzo Allah shi ba kuma da sallah kuma manzo Allah shi ma ne sallah kuma tare imama amma ya biya bukatar wannan mutumin ta hanyar magana shi bayan kun ga magana kuma da zo ba sake ta da tsawon kama ba wacce kama da ta ya ɗin nan sai ta kai sallah sannan mutanen nan kuma da suke tsaye suke jiransa sa kenan a cikin Abu dauda nan yana gwada mana cewa suna tsaye ana tsaye manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam ba ga ko ba da ba ku mai sala wanda inda lokaci insha Allah za mu karanta su bayanai wanda da za a jama'a wannan hadisi guda uku gaba daya ko bai ce da su حدثنا احمد بن علي بن سويد بن منجوم الصدوقي قال حدثنا عون بن احمد عن ابي احمد قال قمنا الى الصلاه في منى والامام لم يخرج فقعد بعضنا وقال لي شيخ من اهل الكوفه ما يوقظ قلت ابن بريده قال هذا مسموح وقال للشيخ حدثني عبد الرحمن بن عبيده عن البراء بن عازب قال كنا نقوم بالسكون على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم طويلا قبل ان نكفر قال وقال ان الله عز وجل وملائكته يصلون على الذين لم يمسكوه الاول وما من قوه أحب إلى الله من قوة يمشيها يبدو بها الصعب حدثنا أحمد بن علي بن سويد بن منزوم التلوسي أبو بكر التلوسي صدوق من الحادي عشرة أخرج حديثه البخاري وأبو داود والنسائي dattijo min ahalin kufa daga mutanen kufa sai yake ba ya yu'iduka me yasa kana tsaye kuma ka zauna kul sai yake maka ibnu burayda ai ibnu burayda ne yake min tsayawa kan ya iso kana jiran sa tsaye wannan sandarewa ne ma'ana tsari abu ne mara tsari ka tsaya sandare da ke ko dan tsari ne za a ce ko me zai abu tsari ka gwada ne abin da ya kamata shi da ma'anar su mutane fa qala li shaykhun haka ne ko fa qala li shaykhun sai malamin nan ko na tiyo ne yake ne mutum da kai da ne ka ke to bari ka ji lawa حدثني عبد الله او عبد الرحمن بن عوسجه عن البراء بن عازب قال يجد بكما عبد الرحمن بن عوسجه يا كرنت الدنيا والحديث في ذي البراء بن عازب radiyallahu anhu qala yake kunna naqumu bi sufufi ala ahdi rasulillahi sallallahu alaihi wasallam tawilan qabla an yukabbir a zamanin manzon Allah sallallahu alaihi mun kasance muna tsayawa mu kwarai kafin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya zo ya kafa wa qala yafi gaba da tsara min bayani inna allaha wa malaikatahu yusalluna ala alladhina yaluna Allah da mala'ikunsa suna salati ga waɗanda suke jibinta tsawon farko farko mana tsawon farko farko duk wanda suka suke shi Allah da manzon kuma mala’ikun mala'iku suna mai salati wa ma min qutwatin ahabbu ila Allah min qutwati ya yasul yasir biha safa sannan ba wani ta akwai ka iya cewa qutwa ka iya cewa qatwa qatwa mazari qutwa tsakanin kafa da kafa wannan dan filin da ke tsakanin shi ne mutuwa fagen da mutum ya yi kafar ka ta tashi da nan ta tsara gaba tsakanin filin da ke tsakanin wannan kafa da wannan kafa wannan filin shi ne mutuwa mana ba wani fagen da Allah ya kusanta sama da fagen da mutum ya yanke wurin tafiya domin ya haɗa wani, sau ya rage mutum ya taka da ya haɗa in ji da wannan da su wannan hadisi Yadda ba da wani wannan hadisi zahirin sa ya yi karo da wancan hadisi da yake cewa bala ta kuma wata tarawih bala ta kuma wata hadisi abi qatada radiyallahu radiyallahu anhu bala da to ba za a sha wahala ba domin shi wannan shehu min ahli kufa din ba mu sani ba mai gurin da aka magana su ba ta karo da wancan hadisi da yake tabbata da mun sani ne sai mun san me matsayin sa mutum da ke majhurin ne bal hadithu bihi sahih aw al isnad bihi sahih لا ما يقرأ حدثنا مسدد قال حدثنا عبد الواحد عن عبد العزيز بن سعيد عن انس رضي الله عنه قال اقيمت الصلاه ورسول الله صلى الله عليه واله وسلم مسجد في جانب المسجد فما قام الى الصلاه حتى نام القوم حدثنا مسدد هذا معروف kowa ya san sika ne kuma sunan sa ba za a yi fada ba ga mutum na sa'a yi shi da ma yau da gobe ana bin mutum sunan mutum har ya kai ka kai darajar da san faɗi wannan kai ka yi wannan wannan to an ci nasara ba kuma Allah ta ce ba wani malamin da shi ma za mu haɗa shi a haka a haka da shekara ishirin ko arba'in sai ga mutum ya zama a yi ba da ake wani zai ce a tsayi ko ya ce a wannan sai ka tunde kuma har kawai kuke zuwa kake ya ka Allah ya alƙaiwar tsofa ina ma da wannan mutum ko wani ka tunde أخرج عنده أصحاب الكتب الستة حدثنا عبد الوارث وهو عبد الوارث بن سعيد بن ذكوان التميمي العنبري مولاه التنوري أبو عبيدة البصري أحد الأعلام ثقة كبت رمي بالقدر ولم يثبت عنه من الثامنة أخرج حديثه أصحاب الكتب الستة عن عبد العزيز بن سهيل عبد العزيز بن سهيل البناني البصري ثقة من الرابعة أخرج حديثه أصحاب الكتب الستة عن أنس رضي الله عنه أنس بن مالك قال أقيمت الصلاة ورسول الله صلى الله عليه وسلم نجي في جانب المسجد وترى أن سال إقامة من الله صلى الله عليه وسلم إلى غانا وني أجيب المسلاتي kama mala ila salati hatta na lama alqaw bai zo ya ta da tabbara a yi sallah ba har wasu daga cikin jama'ar masallacin suka fara yayi hatta lama alqaw har wasu daga cikin masallacin suka fara yayi wasu ruwaya ta bayyana haka inda lokaci za mu karanta cikin tabbara yadda abin ya zama wannan hadisi idan ka kalle shi za a ga can annabi ya ce mala takum hatta ta nan kuma ga an tashi ga shi kuma a yi sallar ba sai da wasu ka fara bacci ta yi kenan a zaune wani sannan idan iska ya zo maka ya aka yi aka tare kama tun annabi sallallahu alaihi wasallam bai zuwa tare da ba bilal ya gano sannan tare kama bai ta ta karuni kuma bilal ya gano annabi sannan da ya tabuwa ko masallacin da ya tabu dan haka ya tare kama kan manzo Allah ita kuma wannan mutum ya tare shi suke ganawa kenan ba ka rubuta kalma da dabai wace hadisi kar ku tare gawa sai mun gani ko kar ku taki sai mun gani yayi aikin sa wannan wani dalili an tare gawa an gama da Allah sallallahu alaihi me ya da shi kowa wasu bi na ba ta mun fahimta ko amma abin da yake mun yi ne gawa nan ba sake ta ba da ita din da ya kai aka yi sallah na حدثنا عبد الله بن الجوهري قال أخبرنا أبو عاصم عن ابن جريج عن موسى بن عقبة عن سالم أبي النضر قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم حين تقام الصلاة في المسجد إذا رآهم قليلا جلس لم لم يصل وإذا رآهم جماعة صلى. ولا ba حدثنا عبد الله بن اسحاق الجوهري البصري المستملي ابي عاصم مستملي ابي عاصم يلقب بدعه ثقة حافظ من الهادي عشر مات سنة سبع أخرج حديثه أبو داود والترمذي والنسائي وابن ماجه النبيل الضحاك ابن مخلد ابن الضحاك ابن مسلم ابن الضحاك الشيباني البصري ثقة سمت من الشافعة أخرج حديثه أصحاب الكتب الستة. عن ابن جريج ابن جريج عبد الملك ابن عبد العزيز الأمم مولاه المكي ثقة فقيه فاضل وكان يدلس ويلزم من الثالثة أخرج حديثه أصحاب الكتب الستة. عن موسى بن عقبة وهو موسى بن عقبة ابن عياش أو ابن أبي عياش الأسدي مولى آل الزبير ثقة فقيه إمام في الممالك من الخالفة لم يصح أن ابن معين لينه مات سنة 41 وقيل بعد ذلك أخرج حديثه أصحاب الكتب الستة. الثالث أبي النضر سالم أبي النضر وسالم ابن أبي أمية أبو النضر مولى ابن عبيد الله التميمي أو التيمي المدني ثقة ثبت وكان ينزل من الخامسة أخرج اجله أصحاب الكتب الستة قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم حين تقام الصلاة في المسجد ما زال صلى الله عليه وسلم حالة تدل على المداومة malaman biyu ke mana ko aka ce kana biyu sallallahu alaihi wasallam in kana koyon suro biyu sai ka fito an ce kana kenan yana yoro an gane ko amma a yi bai tabbata kana nabi sallallahu alaihi wasallam manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya kasance hina tuqamu salat yayin da aka tare ikama fil masjid ayati fil masjid an-nabawi al-alif wal lam min al-ahad haka ne ko fil masjid ayu masjid مسجد النبوي ألف واللام دلالة على مسجد نبوي إذا رآهم قليلا جلى لما قال لك أيها الرسول لا تمسي لونه هكذا يقول ولم ولم يصلي وإذا رآه جماعة صلى إذا يجب صلى ليوا سيد صلى ويزن سيا أقول لك أن كرنت أحسن لا إلى المجيد ملام فلا إلا الحديث لهم kun ji duk mutanen da aka ce a ce zikatun hafizun sikatun sabtun sikatun faqihun sikatun faqihun sikatun sabtun kuma a cikin rashin tabbata nan me za ka gano wani ilimin hadisi sanin me yi na صديق لأن فيه ماذا؟ إرسال صادق فتنه ولكنه أثقل فلا نقبل الحديث لأنه أثقل الواسطه بينه وبين النبي صلى الله عليه وسلم جزاكم الله خير حدثنا عبد الله بن اسحاق قال اخبرنا ابو عاصم عن ابن جريج عن موسى بن عقبه عن نافع بن جبير عن ابي مسعود الضرقي عن علي بن ابي طالب عليه السلام مثل ذلك wannan rijiyar ta gaba ne mun karanta ko wannan ta gaba mun karanta shi ba shine Abu masu ko a cikin wannan kitabi shine shine kawo Abu ko Abu wani kawo na bin jumai shi ma kawo ne mun ko a cikin Abdullah bin Ishaq akhbarana Abu Asim Ali bin Durai Abu Musa bin Uqba wannan mun yi bayani kan su ko annafi ibn jubayr nafi ibn jubayr ibn mut'im al-nawfali abu muhammad aw abu abdullah al-badri ثقة قادر من الثالثة مات سنة 96 أخرج حديثه أصحاب الكتب الستة أن أبي مسعود الزرقي هكذا يقول بالزاي الزرقي أبو مسعود الزرقي هذا مجهول من الثالثة حتى ابن عليه cikin da kai majhulun min al-rabi'a shi kuma mai sanin Abu Dawud yake majhulul al A kaga wannan da ko to amma Ibn Hajar ya kawo wata magana wacce za ta bada fuska biyu wa hadisi ko wa islami yake cewa majhulun min al-salih wakila huwa mas'ulun al-hakam ibn al-Rabi' ibn Amir al-Ansari الزبري أو البركي أبو هارون المدني له رؤيا وله رواية عن بعض الصحابة أخرجها منه مسلم وأصحاب الكتب أربعة kaga idan wannan ne hadisi ya inganta idan wannan ne hadisi da mutum na fata muna fahimta kuma galibi malaman hadisi game da daga imam al-bukhari rahmatullah alaihi a sunan abi dawud rahmatullah rahimahullah ya ce wannan hadisi da yake wannan hadisi yana da matsalar majhuli cikin sa wannan hadisi kuma iya da me iya da ita da cikin wani hadisi guda ne illa sabon mace a can kasan na ba da mai kai wurin kawo ya ake tsakiyarin sai a kawo a cikin wani zama da ba ta ne an ga samu matsala da ga malamin su ji wannan shi ma dai bai inganta ba wanda shi da da na ga abin da yake manyan manyan malamin suna nan daga tabe ya kamata na kuma da nasihohi da gyare-gyare da sauran abubuwa da abubuwan da ya dace kasancewar wannan لمن جميع من أولا حديث idan addu'a kake yi alaihi salam to wannan sai muke maka yi ba matsala amma dai gairu alaihi salam magabata haka karraman namu wajen hukunci ma ba istilani ne na malaman sunna gani ba na samu malamin sunna ya karfi kuskure domin masu ya karɓar lawo wajen abu a yin zallansa ba a faɗa wa tsarin sabon masu Allah manufa wai ya fi su daraja domin shi bai na hujjara hujji karɓar lawo wajen abu an sujudi da asirari walakin ababar kai wa ruwa sajada Allah da ya amuru da na faɗa mana fanta sai da muna da kula a wurin da muna in ga abu an zuwa fi tsaraki bari mu kawai to karka abu da garaji a tsaya abin da malamai suka tabbatar da mu radiyallahu radiyallahu sallallahu alaihi mutai na labari ba mara ga mara dan da ta ta yi ne amma da ke lokacin da jama'i da yawa kuma ga malaman da Allah ya samu albarka ta hanyar da biyoyi da tarika da abubuwa ya kamata jama'a gurbin su ne roƙa da fakar shekara na abubuwa da tsarki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 tare da kuriya da ita ce ɓangarorin karfafa da cikin yanayin da ainihin haka kuma alhamdulillah don tafiyar malama zuwa yau na akan wannan tafiya da shi na wasu lauyi da ba a samu wasu ba a yau kada a yau za a an tafiya makwabtaka da darasin samuwa da malam da ya kuri wannan ya ce wa assalamu alaikum wanda malam yana neman ƙarin bayani game da sallar maza da kuma sallar mata ko a kusurwan bari Tukun da kun da ila yi wasu ranar ce ba wa ranar su bin da wa la'ayi wa fa'ani ko ba sai wani misali da ya yi ayya kan tsarkar duskira ya a wasu yalakar mana majiri ba zai zama abin da ba ya zama mun kamar ba sai dai ya zama iya abin da kun ta zuwa sai amfana da mukamai da zai bayani ko wani kar wani ya ka tashi wata matsala a nan ya bata matsayin fatawar da ta haka inda jara jara ba abin da na sani bisa karatu da malamai su koyi da mu a ingantaccen suna ta manzana da sallama ba abin da ya bambanta sallar da ta sallar da da ta manzana ta sallu kama a yi kumuni musalli ya yi yi bini a wani bihi رجال أمته ونساءها ومن a yi عليه

khilafi a ce kuma ba ce ba domin in ana ta magana a cikin to kana lahu kana rasulu Allahu akbar ba sahabban da su yi tambayi ibada ce kake malam wani ya ce a cikin ya kare to kana bukatar dawo da kike na gurin wannan malam amma annabi ya kare masa ya kare Allah ya akwai wani kama ya san cewa ko littafi a kan demokradiyya da aka samara wanda suka yi bukata za su da ga ɗan jama'a wajen an samara wannan sanarwa ce a madadin ɗaliban makarantar majalisar shababu islam saniyar yaro sun kusa magajin gari bi suna da yadda shabuwa musulmi zuwa wajen muhawara da za a gabatar mai taken wanda za su azumi da hukunce-hukuncenta malami mai gabatarwa shirya fara hasar da shugawa malamin da ya da karatu da kai sannan kuma akwai mai masa tarihi shi ne shek muhammad ali kano a ranar juma'a wannan mai zuwa insha Allah wuri a rawar makarantar madadin sarki firamare a asa da yake lokaci bayan sallar sha'i a tsohon lafiya zan mayar da matar kwamma da su yi da ta. Alhamdulillah, insha Allah shi ne kuna tunanin kafin azumi za mu yi da muka yi da layya suka yi makaranta bibiya ko in sha Allah ba mamaki abin da za a yi shi ne a gobe wajen bukari idan abin ya tabbata gobe wajen bukari za a ji sanarwa ina abin ya tabbata da kuma inda za a yi zai yi bida nan zai yi abu yana zai ci sabar sanda zai yi malam zai yi zai yi wani amma in sha Allah kuna cikin hanyar da ne ba kai da nufin cewa ba

ولا اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت